Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da dare. Yanzu na ga postin ɗin dadi dama tun ɗazu aka kira na gaya mu na ce bari in gama aiki dan kun san mu bayi ne sai mun sallami iyayen gidan namu. Eh na ga postin sai na ga ina karanta comment sai na ga comment ɗin wannan da iyar kai ma kai da yake kai ma jahili ne ɗan uwanta jahiliyatul ula. Wallahi Aminu kalle ni da kyau tsab ko ban zo saudiya ba wallahi wannan jakar ba ta isa ta sa a rufe ni ba in ka ga mutum ba shi kawai Allah shi ya karrama dan adam kuma baka san bai wanda yake da shi ba kuma baka san hanyoyin da yake da shi ba ai in shege ya isa shege a dawa za a haɗu to ka ce mata ta kai ƙara na mana nima ɗin ai ba na nan amma ina da wakilai ta sa a rufe su in ta isa ai ko gidansu da ta je rainin wayau ne in dai human right za su iya kama sodili wani akan sodili to wallahi ita ya kamata su fara riƙewa in dai shari'an nan ba mago mago a ciki waye bai san majority shari'ar Najeriya wa'annan ne ita kanta Aisha da ta bi usullai ba ta yi rashin mutunci an zira mata wa'annan ba wallahi da ba inda za a kai ta sabida me in ana neman criminal aka samu wannan sodili a koma gida ni kaina na isa in rufa sodili sabida haƙƙina da ta keta ta tsiya da tsiraici na a duniya cinyoyi na ta ɗauka ban sani ba ga 'ya'yan da take duka ai in za ku yi comment ku ce masu dukan yara gida gida ita za ku fara yi wa magana da ƙiƙai dabbobi jakai wallahi wani wanwani ne wani uban wani baba ma da babansa idan duk kano gatanta ne na rantse da allah akwai wa'inda suka fi ta gata bar ganin mutum haka kai dai ka kawo wannan ka zira wa mutum ta dai sun yi faɗa sun yi saɓani Allah ya ba ta sa'a shine yanzu har take da bakin magana ta ce alhakinta to mu kin san alhakin mu ina zai kai ki ke kotun mutum kika kai su mu kuma kotun ubangiji za mu miƙa ki wanda babu ciwa-ciwa ba cin hanci ai mu ba ma bin 'ya'yan mutane gida sai dai mutum in ya fito mu jami kuma ko da kuka ga na zira mata ido ina bi ladabi da biyayya uwata ce ita ko da bakin duniya ke ɗawainiya da ita kun ga na ƙara kula ta da can rashin sani ne amma tun da aka gaya min uwarta ma dan ba take da ita nasiba ta saboda mai baki ka raɓe shi bakin ma raɓar ka yake kai ma daƙiƙi dabba to ko za ka ce ita ma ɗin ta yi min magani jaka jaki. To assalamu alaikum labaranmu na yau labaranmu na yau ya tashi ne kan tashin hankali da ya balle a Saudiya a tsakanin Maimuna mai Maizol wanda ta ce a daina kiranta da Maimuna Maizol a ci gaba da kiranta Muna koko Maimuna. Wani da ake kira da suna Muktasan mijin Maryam Oka yana nan yana bibiyan Maimuna mai Maizol a Saudiya da riyad din Saudiya da dukkan lungunan da ya sani za a iya samun Maimuna domin ya illata ta da shi da garada. inda labarin ya riske ita maimunan ta fito take kwarafi take shigar da ta wa shugabannin da suke kula da 'yan Najeriya da ke Saudiya da kuma hukumar Saudiya cewa su sani kuma ta shigar da kwarafi ko da wani abu zai je ya dawo inda take ba da ya gare shi cewa ya tabbata idan ya ce zai taba ta ba zai wuce lafiya ba ita ma tana shirye a dukkan inda za su haɗu inda take jaddadawa cewa don tana faɗa ne da matarsa ya zo yake bibiyarta domin ya illata ta don baya ganin laifin matarsa kuma wanda matar ya same ta ne a gwajen damben fada daga damben fada gwajen rabiya aka kulle igiyar soyayya inda ita maimuna mai zar ke daddadawa cewa bayan an kulle igiyar soyayyar karshen ta ma a ɗakin ta ake zuwa a lalata kuma ta jaddada cewa maryam oka ba ta yi istibra'i ba kafin ta yi aure da muktasim wanda yin hakan tana gani kuskure ne a addini kamar suna zama ne wanda addini bai yardar ba sannan kuma take ƙara jaddadawa cewa muktasan abokin tsohon mijinta ne wato Muhammad Mezon tun suna yara kuma Allah ya kaddara tafiyar su Saudiya tare wannan dai shine abin da yake gabata a Saudiya a yanzu ba mu san me zai faru gobe ba sai kuma magana na gaba a rikici da ya balle tsakanin Aisha Zaki da Fatima Baffa Usman inda Aisha Zaki ta fito take ta zage Abin da nake so da ke lambar ki za ki ɗora mana a sama ki dora mun lambar ki ne kuma zan yi biki WhatsApp. nuna biki idan ke karamai a iska ce ne kuma babba a iska ce wadda take tashi da iskanci kin ji daidai nake da. Wayo ni za mu faifaya 'yan mata garin so za mu je da ke. Karya soyayyarki soyayya ta sakin da ya wuce rake amma kai dan daudu ne na faɗa dan daudu ne dan daudu ne dan daudu ne dan daudu ne dan daudu dan daudu ai wallahi bari in gaya muku jama'a duk wanda ya ce ma kafiya mai tar kuɗi raina ma wayo yayi to a duniyar nan idan baka so kuɗi da mata ba uwar me za ka so kai bari in takaice ma saboda tsabar mai ta kuɗi na bukatar ɗari shida ce mata raba da budurwata kai ni fa saboda ƙaunar da nake wa kuɗi ina da miliyan biyar kana da naira biyar zan yi ƙoƙari in lallaɓa ko wannan naira biyar ɗin ta da guri na Salamu anty Maimuna ya kike al'amura albishirinki idan a baka lamba ta sai ka bada dubu uku a Najeriya in za baka lamba ta sai ka bada dubu uku kai kai wannan suna da ne a duniya Allah wadai da shi sunan hau sunan hau yanzu daga na hau YouTube nake gani kowa mun na ake ta hawa a YouTube kowa in fin suna na ake ta hawa ya ce na kai wannan suna da ni a duniya Allah wadai da shi sunan hau <laughs> Allah wadai da irin wani suna irin nawa Allah wadai da shi wani mai wasan ƙwallon ƙafa shi ma ya ce inda aka ba shi lambar wayata zai ba da dubu hamsin ya rantsuwa zai ba da dubu hamsin kyauta hafin dubu hamsin idan aka ba da lamba ta aka ba shi zai ba da sama da dubu hamsin sai ki duba dai kira wannan ɗaukaka ta ubangiji tsaya ma ina zuwa in hau youtube in yi shabin iwa طيب دايم نطلع wannan ɗaukaka iri ta babu a duniya na yi fice na kusa ma'anta doko a suna idan na fi so dali suna a duniya kuma Salamu wa rahmatullah habibati yau shiru ban jikin taɓo ni ba na ce to hajara tunda sun shirya da mubarak yanzu ba a tambayan anti muna iye ki ce mun kudance kan uban can kai ya sa to Allah ka ba mu ya take A sunan ki kawai in lambar ki kawai in za a karba ragumin ki sai an bada kuɗi cabɗi to ki gaya musu ki ce ni ina sararwa ma ni dubu ɗaya ma a bani in bayar kambura uba <laughs> lallai mun zama sele iye lallai mun yi goshi a a wata ta zama gwal sai ki hau youtube ki rubuta sunana hajara ya haya ki sha labari ke wannan ɗaukaka da a duniya har amurka kowa kai kai cewa wannan mutumin inda aure ne na ga zaman saudiya na ga zaman saudiya a ah, in tuba biki hallin din zan tuba biki ha ah, mm, ba ki da labari ba kai da Allah baka ji kunya ba saboda tsabar farin jinin da nake shi da kyan da Allah ya zuba min dan uwarka aka zo gudi na daga makarantar garinmu na koyan lafiya suka zo gani na ban yi ya zagi ba amma wallahi tallahi ka fusata ni me ya na da kai ka gaya mun magana a fari na ce da kai Allah ko na rabu da kai amma kuma ka sake dawowa wai kake kira na da jahili ni ba zan kira ka da jahili ba saboda Allah ya tsara ka ne a siffar mutum dan kana da kai kana da kai amma wallahi hankalin naka ka cinye shi a kwanan gidanku ko amma wallahi tallahi ba dan saboda na daina zagi zagi ba ko wallahi da hira ya ga ka gida biyu amma ba zan biye maka ba saboda ga wani ya ce hasara ci ita kuma hasara ci ne idan mutum yana da hasara a jikin shi zaka ga yana ta ramewa kamar tsohuwar saniya to ka tabbata haka kenan jaki banza ma da kai